No, the aunties the uncles cousins da cousins wanda abin ne ya shafa akwai cousin ina da an kidnapping dinta a gida fulani suka bi su har gida aka kidnapping dinta da iyayenta nine days suka yi kafin aka sake su ba wanda yake magana ba mutane na kashe mutane a tsakan rana ba da dare ba ma kullum za su zo da safe su zo da rana su kwashe su kashe mutane su tafi har yau ba wanda aka kama yanzu dai babbar matsalar da ke addabar yan Najeriya shine matsalar satar mutane da neman kuɗin fansa da kusan kullum ke ci gaba da karuwa tsakanin jiya da shekaran jiya jaridar Vanga ta ce sama da mutane talatin ne 'yan bindigar suka sace akan hanyar Kaduna zuwa Abuja suka kuma kaɗa su cikin daji kamar shanu. Kaftin Sadiq Garba Shehu mai ritaya masanin tsaro ne. Satan mutane akan hanya a hanyar Kaduna zuwa Abuja da kuma Zamfara. abin da yake ƙara nuna mana shine na farko ba mu da isassun jami'an tsaro satin jama'an da aka yi jiya da shekaran jiya sun tara hanya sun kwashi mutane sun shiga daji da su in aka ce ka tara mutane ko guda goma ne za ka shiga daji da su kaga ai su ma a kafo amma a ce mutanen nan sun shiga daji sun yi tafiya har sun ɓaci ba a samu 'yan sanda ko sojoji sun kawo gudummawa sun tare su ba wannan kuma ya nuna cewa bayan babu isassun jami'an tsaro babu kuma kayan aiki Masana irin su El Harun Muhammad ya ce garkuwa da mutane fa wani nau'i ne irin na ta'addanci. Matsalan garkuwa da jama'a yadda ya ka tutu a jihohi arewa maso yamma shi ma wani nau'i ne na ta'addanci kamar yadda ta'addancin Boko Haram ya ka tutu a jihohi arewa maso gabas saboda haka wannan babban kalubale ne na tsaro wanda yana ɗaya daga cikin ginshiƙai guda uku na manufan gwamnatin shugaba muhammadu buhari matsalar satar mutane dai hatta anan birnin abuja abin ba sauƙi domin ko a ba bayan nan sai da aka sace wani ɗan jarida da ke aiki da gidan talabijin na channels cp bala ciroma da ke zama kwamishinan 'yan sandan birnin ya ce suna iya ƙoƙarin su ah, mu dai abuja abin da muke yi eh, da kuma na san makota na masu ma abun da suke yi shine mun saka 'yan sanda kan hanya a suna nan a cikin uniform nasu suna sintiri banda wayannan kuma akwai 'yan sandan ciki da suke suma suna nan suna cin sintiri suna bincike wannan yana taimaka mana samun nasara akan wannan mayagun mutanen. san mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria